اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم amma ba kudubar mu yau za ta yi magana game da abin da ya shahi muhimmanci da kuma falala da darussa da akunshi a cikin ayatul kursi yau muna ranar tara ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan julai 2026 miladiya kenan hudubar mu yau za ta yi magana game da abin da ya shahi ayatul kursiyu aya mafi girma cikin alkur'ani mai girma bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah kuma kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi wannan aya ta daga cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukacin sarki yana cewa a cikin suratul baqara aya ta 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim aya ta 255 fassara Allahu la ilaha illa hayyul qayyum Allah shina wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi Alhayu Allah shi an rayayye alqayyum kuma sayayye. babu abin bauta tare da Allah kun babu wani abin bauta wanda aka bauta ma tare da ubangiji Allah shi na alhayyu shi an rayayye guda wanda baya mutuwa duk abin da a duniya komi da komi komi na na wata ran za a neme shi ya mutu in mutum na wata ran zai kare in dabba ta wata ran za ta kare in gida na wata nan za a waye gari babu shi komi da komi da a duniya babu abin da bai karewa duniyan ma gaba ɗai wata rana za ta kare ba duniya ba yau komo da an masallacin ga yanzu kila na a bamu shekara ɗari a ɗauke sunayen mu aje dan Allah ya sunan da shekara ɗari kowa babu wurin ga in akwai duniya an sake sabon zubi wasu na awon gauri to Allah shi ya alhayu shi an rayayi wanda baya da karshe babu lokacin da za a cewa yau an tashi babu Allah sai dai kai bawa a tashi babu ka yau an tashi babu wani gobe kuma an tashi babu wani gata an tashi babu ka gata kuma an tashi ni babu ni to mu a haka na halittu na ubangiji amma shi kan Allah alhayyuna rayayye na wanda har abada babu mutuwa gare shi kuma mu bayi komi da komi zai mutu hatta mala'iku da kowa da kowa za a kai za a yi zamani wanda Allah zai kashe kowa shi ɗaya an raye cikin duniya wata rana Allah zai busa zai sa mala'ikan busa ɗin shi ma ya ɗebare ne kowa ya zama matacce Allah ɗaya an rayaye Mun kuma wannan lokaci mun daɗe ƙasa to Allah shi aka ce ma alhayu kuma alƙayyum tsayayye babu wanda ke iya tsayawa ga wata buƙata ta abada bayan Allah ko ba a baka misali ba ya isa ka gane haka nan ko ta hanyar rayuwarka babu wanda ya tsaya maka ga bukatun ka tun da ka taho duniya hayyo in ba Allah ba mutum bai iya laluran mutum sai dai Allah ya ce miki mutum ta hayyan wani mutum amma babu mai iya dorewa ga lalurar wani mutum ga rayuwa ce har yaushe in ba Allah ba Allah shi alqayyumu na alqayyumu inda zaka gane haka nan mutum nawa yanzu a tare da kai karami wanda kaga kana rayuwa tare da shi baba ne na raye an dauka cewa baba ne shi na amma jingina gari shi yau kuma uban bai raye yana lahira kuma ga shi nan bai mutu ba kila yanzu har buɗi ya samu kila ma yanzu ya ƙarfi bayan wafatin uba. to kaga kenan da uban shi a alƙayyumu ɗin shi to da uban yanzu yana faɗuwa ɗan shi ma sai ya ne sai ya faɗi to Allah shi haƙiƙa na alƙayyumu wanda dukkan bayi su take gare shi ko da ka jingina ga Allah ko da baka jingina ga Allah ba za ka jingina ga wani bawa na Allah kuma ƙarshe yau yana iya biya ma buƙatar ka gobe yana iya gata gajiya zai da kai Allah shi a haƙiƙanin ƙayyum wanda bayi za su tsayuwa gare shi ya biya musu buƙatun su har kowane lokaci babban darasin da ayatul kursiyu ka karanta suwa babban darasi na farko cikin suratu cikin ayatul kursiyu shine tauhidi ka gano cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma babu wani wanda aka dogaro gare shi wanda aka kaka azaran ka gare shi wanda ka tunanin koyo shi ka samu biyan bukatar ka hakikanin biyan bukatar ka bayan Allah in ko kai yi tunana akwai wani wanda ka iya biya ma bukatar ka hakko yaushe to ka shiga wahala kuma wannan wahala ita ta muke yanzu ciki wagga ƙasa mu, da kuma wagga rayuwa da muke tunanin cewa akwai wani wanda ka iya fitar da mu cikin wahalolin da muke ciki wallahi babu shi da shugabanninmu da kowa kowa yana cikin tashi wahala mu talakawa muna cikin namu wahaloli su shugabanni suna cikin nasu wahaloli mu abinda an wahalar mu yau matsaloli sun gagare mu ga tsadar rayuwa ga kuma matsaloli na insecurity da kadamun kasa da mi da mi da dai irin waɗannan su kadamun talaka su ko shugabanni abin da ya kai su ga shugabancin nan yau shi a tashin hankali gare su me ya kai su ga shugabanci mulki to hanyar da sun tafi bi sun ka kai ga mulkin nan yau ita a tashin hankalin su misali yanzu siyasa a tunkare a gaban mu tana tunkara mu su shugabannin nan yau da ita suka kwana da ita suka tashi ta ya za a ƙara zaɓe ranar gaba in dawo to ta hanyar haram za a tara kuɗin da za a yanta ta halas ya ki haram ya ki halas za a yi ko dai mina na su ita a damuwarsu suna ciki da wannan damuwa da wannan fargaba mu ko muna nan cikin damuwa da fargaba na halin da muke ciki amma dai babu wanda azumi lahiya ne wanda ka iya gudanar da al'amura ne tsayayye in ba Allah ba na biyu yace la ta'khudhu sinatun wala nau an gaje ba ta kama Allah ko kwana Allah bai kwana zai an gaje yanzu wanda ya kowa matsayi ga ƙasa shi aka ce ba shugaban ƙasa ko shugaban ƙasa yana da wasu awanni waɗanda ga yani bai aiki waɗannan awanni in matsala ta kama wannan lokaci ba a neman shugaban ƙasa sai dai a ce wasu muƙarraban shugaban ƙasa su ce su yi wannan aiki to amma shi Allah la ta akhudhu husnatun wala nawm babu sadda za a cewa ba wa yanzu wanga lokaci ba na kira Allah na ba saboda Allah na canza kwana babu wannan lokaci ko yaushe za ka kira ubangijinka yana nan halke yana nan yana saurarenka yana jiran ka karɓa mai ya ansa kiranka Allah ya a haka nan amma mu dukkan mu bayi gajiyayyu muke dukkan mu yanzu nan ko nan da muke zo zaune masallaci an ka ce ayi awa guda ko awa biyu ana faɗu ba sai a samu kila ɗai cikin uku masallaci ko kashi biyu kowa an gaji ya kai ko kowa ya ji ya gaji yana ɗan su ya samu wurin da ya jingina to shi Allah ba haka ne yake ba la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abinda a cikin sama da ƙasa duka na Allah na da kai da abinda ka aje da abinda ka mallaka da abinda kaka tunanin ka mallaka da abinda ka rasa da wanda kafa ta samu duka mu duka na Allah muke halittun da a cikin sama na mala'iku da sauran halittu na al'arshin Allah da komi da komi duka kayan Allah na nan cikin ƙasa da gidanka da komi naka duka na Allah na komi da komi mulkin Allah na babu wanda adda wannan mulki hakikanin mulki duk duniya in ba Allah ba ku kalli duniya yanzu da a ce duniya akwai wani mutum wanda adda mulkin rabin duniya ko ɗai cikin ukun duniya ya zai ma duniya barazana yanzu akwai wasu mutane masu jajjayen kunnuwa cikin duniya su kawai ƙarfi na suka ganin suna da baku ku gani da suka wa duniya barazana kowane yanki na duniya sai su ga su kama wasu ƙananan ubangiji na wanda suna aitar da duk ƙasar da sun ka ga dama cikin duniya haka suka gani saboda suna da wani ɗan gajeren mulki wanda shekara biyan na shi ma bayan shekara biyar wanda ka kurin mulki shi ma ba shi na ba wani na ya tuwo ya gaje shi to ya kasa tunani inda a ce yana da ƙarfi irin ƙarfin ubangiji to ubangiji shi an mai ƙarfi wanda babu mai ƙarfi irin ƙarfin ubangiji Allah kenan shi ka rasar da wanda ya so ya rayar da wanda ya so ya karya wanda ya so ya ɗaura wanda ya so abinda aga hannunka na ubangiji wanda aga hannun wancan na ubangiji yanzu bature da ya rasa fasaha ya rasa kwakwalwa sai ya tunani yanzu in mutane na ajiyar kuɗi ana iya musu barazana gare su sai ya kirkiro account to yanzu mai account sauƙin sata kuɗi dare guda za ka tashi sai ka tarar da an yi hakin na account ɗinka kana da miliyan ɗari ciki na yanzu an ci ba bashi miliyan hamsin an kwashi ɗari an ci bashi hamsin bai yi sauƙin sata ba sama da aji kuɗi gida to Allah shi ko shi a wanda babu mai babu wanda adda wata barazana da yake iya ga ubangiji shi da ƙasa shi da sama kuɗin da a cikin account ɗin kan Allah ya son zukamin juma'a ga sai a sa wani ya tace su bai hakin ɗin sai wani ya hakin na account ɗinka sai wani ya kuce ya kwashe komi da a ciki in banki na ka kai ko da aka gama juma'a kana buɗe waya ka sai ka ga an ce yan sanda sun kama manajan bankin nan an gudu da shi bankin nan bai da rijistar kwarai kuma duk kuɗin ka suna ciki sai mai gaba to dan ka gano cewa da abin da a gare ka da kai da kaya duka na ubangiji na Allah shi adda sama shi adda ƙasa kuma shi adda komai da tsakaninsu. su man zallazi inda indahu illa bi iznihi babu wanda ka iya neman ceto babu wanda ka iya ceton wani sai tare da izinin Allah abinda duk muka ji na kareci kareci cewa wani na iya ceton wani wani na iya mu wani kaza wallahi babu mai iya babu hakikanin mai ceto sai da izinin Allah tabbas annabawa za su yi ceto kuma bayan Allah salihai ma za su yi ceto haka sai sun ka tabbatar muna to amma a ce wai akwai wani mutum wanda zai iya maka wata dubara ya shigar da ke aljanna to kai yanzu abin da ya kamata yanzu misali in wani ya ce maka shehiwa ne kowa ne yana iya maka hanya ta shiga aljanna to bari in bata misali wani misali daga duniya yanzu fa da shugaban kasa kai ka buga ga kanka akwai wanda ka iya saka cikin aljihu ya shiga da kai ka ga shugaban kasa ba tare da an gani shi ba misali ba ba yi hada shugaban kasa ba yanzu kowa da gwamnatin jihar Kebbi akwai wanda ka yin wasu aljihwai da zai zuba mutum uku ya shiga da su gidan gona ba a gane ba duk duniya akwai shi babu shi yanzu misali in zaka shiga Saudiya ko mayan kasashe na duniya in zaka shiga kyamarar da zaka shiga akwai kyamarori waɗanda suna gana abin da a cikin cikinka suna scanning ɗinka suna kallon duk abin da a ciki ya za ka yi tunanin lahira wanda kyamara ta duniya ta wadda wani ba gida ya hada bature bai da ilimin komi bai da komi sai wannan abin da ya ilimi ne shi ba bauta Allah ba shi ba addini ba shi ba shi an halicce shi na kawai ga rayuwa don ya wahala rayuwa shi ya halitta wannan kyamara yaya kaka tunanin lahira ubangiji ha wanda ya halicci wanda adda kwakwalwar yin irin waɗanga na'urori shi ko ya kaka tunanin aka sika ne in ka tauri shi to babu mai iya ceton wani hakikanin ceto sai Allah sai kuma waɗanda bayan Allah salihai sun kace ta daga cikin annabawa da kuma sauran salihan bayi kuma waɗanda au bayan Allah salihai waɗanda ka yin ceto suna waɗanda sun ka shigo cikin suratul yunusa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna waɗanda su awaliye ba waliyan da aka shar'antawa bane ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya sa abin da ka da kuma abin da ka baro bayanka duk abin da ka tunkara da wanda ka hito da wanda ka tunkara gaba ilimin Allah ya kewaye dukkan komi yanzu bare shi ma yan baku misali yanzu misali gonacin tarayya duk wanda a ƙasar ga babu mai iya ma gonaci barazana da za ta ba gonaci tsoro wallahi duk Najeriya babu shi in ka ji an ce ga wani ya gagar gwamnati kawai gonaci ba ta da ra'ayi da shi ba ta da ra'ayi in kama shi na ta kama shi duk wanda an Najeriya yau shugaban ƙasa na iya haɗa data ce daga yanzu zuwa lati ana iya kawo data ce in gaba za kana ana iya samun data ka cewa an samu information wane zai yi ta daga yanki kaza zuwa yanki kaza gwamnati ba ta da wannan tana da su jami'an tsaro na ɓoye cikin kowace al'umma babu inda gwamnati ba ta da jami'in tsaro na ɓoye to ya kaka tunanin Allah to Allah ya sa abin da aka gabanka da wanda a bayan ka yadda yadda ka yi imani da cewa gwamnati ta sani babu wanda bai yi imani da cewa gwamnatin kasar ga ko ta sauran kasashen duniya tana iya hada rahoton kasar ta ba duk kowane irin rahoto tana iya hada to ta yaya zaka miso ta da ta Allah shi da Allah yana ganin ka boyenka da bayaninka ya san boyenka ya san bayaninka to ilimin Allah ya san abin da a gabanka da kuma abin da a bayanka kuma babu wani abu wanda ka cewa ilimin Allah sai abin da Allah ya so kuma al'arshin ubangiji wasu akwai su yi husama wata al'arshin ubangiji ya hidu abin da a sama da ƙasa girma da sama da ƙasa sama guda bakwai da ƙasa guda bakwai duka al'arshin Allah ya yi su girma to ya yake shi abu sani ba wala ya udu uduhu hirzuhuma da al'arshin da saman da ƙasan da mu wa'anda a tsakiyar saman da ƙasa da komi da komi kiyaye mu bai buwa ya ubangiji amma normal na yanzu dukkan mu mun sani cewa wasu matsaloli na kasar da sun buwa ya gwamnati mu normal na gare mu mun sani haka nan ya bi jikin mu in wata ƙasa kake ka san cewa akwai matsaloli yanzu kala kaza wanda ƙasar ku sun buwa ya gwamnatin ƙasar ku amma gwamnati ta ubangiji ko mulki na ubangiji babu wani abu wanda ya buwa ya Allah duk azzalumai da kuka gani suna kashe mutane cikin ƙasa da masu ɓata kayansu da masu komi da komi duk ba su ya Allah ba Allah ya jarabta muna da su kuma muna fatar Allah ya samu ciwon nan jarabawa amma dukkan su duk wanda ubangiji ya so ya kama yau minti nawa ya kashe shi Lokacinmu ya ƙare amma a takaice akwai wani bawan Allah wani malami ɗan katsala wanda kwanan baya ya shiga hannun yan ta'adda sun ka sako shi ya hito wala ya gaba gare shi wani ɗan ta'adda ciki ne ya kama ciwo ya kama zawo yana amai yana kuma zawo na jini Ya ce, wala ya jingini gaban ɗan ta'addan nan ga ice na wanda da ya farso ice na ya ci shi wala jini bai sake hito mai. kuma shi ke na ya warke daga wannan rashin lahiya. amma kuma bai sani ba Ga shi jingini da magana amma bai sani ba to wa a haka nan wanda shi komi da komi da duniya wanda ka gudana ya san shi wa a haka nan bayan Allah wa huwa al-aliyyul azim a takaice ɗaya daga cikin unhwanukan da za mu samu cikin ayatul kursiyu duk da lokacinmu ya ƙare akwai hadisin Ubayy bin Ka'ab Allah ya yarda da shi ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ya Aba Munzir shin ko ka san aya wadda ta yi ko wace aya girma cikin Qur'ani tare da kai yace ban sani ba Allah da manzo ne su sun kai sani ya saki cewa shi manzon Allah ya saki cewa ya Aba Munzir shin ko ka san aya da ta yi girma cikin ayoyin da a tare da kai yace ban sani ba Allah da manzo ne su adda sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai idata Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirji ne wa ya ce mai maraba da ilimi sabo da ya samu gari ka ya aba munzo hadisi na biyu shi ma wata rana Abu Hurairah ya rawaito hadisi na biyu ya ce wa lalle wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni in karbo zakka wata azumin Ramadana bayan za ni tafi wurin aikin da ya bani sai ya ce mini kullun idan zan kwanta ga tafar mata in karanta ayatul kursiyu har zuwa ta. yace domin in na karanta ayatul kursiyu Allah zai kare ni kuma shaidan ba zai kusance ni ba har sahiya ta wayi a takaice akwai wurare guda hudu zuwa biyar waɗanda aka so kowa ne bawa ya rinka karanta ayatul kursiyu cikin yini lokaci na harko wanda aka so bawa ya rinka karanta ayatul kursi cikin yini shi na dubura kullum salatin mafruda bayan mutum ya ya yi kowace sallah ta farilla azhar la'asar magariba isha'i eh, sallar asuba azhar magariba la'asar magariba isha'i salloli guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ka karanta wagga aya ayatul Kursi. dubura kullum salatin maktubatin ko mafrudatin bayan kowace sallah ta farilla abu guda ka hana ma wanda ka karanta ayatul kursiyu bayan salloli guda biyar shiga aljanna annabi ya ce shine mutuwa wanda duka karanta ta wanda yini so biyar bayan kowace sallah ya karanta ta so guda kun ga in ka hada salloli guda biyar so biyar kenan abu guda ka hana ma shiga aljanna annabi ya ce shi na mutuwa wanda duka karanta ta yau yau yana mutuwa dan aljanna na na biyu kuma wurin da aka karanta aka so a karanta ayatul kursiyu shine inda nomi lokacin da mutum zai kwana ana son mutum ya karanta ayatul kursi kowane lokaci in ka huskanci tabar maka amma ba bude baki dai za ka yi kana karantawa ba an yi son ka daga hannuwanka guda biyu ka haɗa su ka kaba kowace irin kafa wadda za ta buɗe tsakanin hannuwanka ka karanta ulhu allahu qaha uku kula uzur rabbi falaki qaha uku kula uzur rabbi nasu qaha uku da ayatul kursi in ka karanta akwai ƙari amma dai a takaice in ka karanta waɗanda sai ka sha tun daga saman ƙwallon kanka har zuwa ƙarƙashin ƙafafunka da cikin cikin tahin hortunanka haka da kuma cikin hortunanka lokaci na uku azkarus sabahi wal masa'i ita azkar na lokacin tahiya da marici ana so a rinka karanta ayatul kursi na hudu yace inda khuruji min al manzil lokacin da duk zaka yi zuwa wani wurin zama ko wani abu ana son ka karanta ayatul kursi saboda ka samu albarkata faharisu ya faharisu rahimakumullah ala qira'atiha yace ku kiyaye ya ku baya Allah game da karanta ayatul kursi da yin tadabburinta da yin tadabburin ma'anoninta domin ayatul kursi musabbabi na wanda gabawa bawa zai samu albarka kuma Allah zai kiyaye shi inna Allahu wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahu salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi Amen.

يوم الصلاة أيام الصلاة أيام الصلاة الله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 قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سورة البقرة أيها المسلمون هذا هي آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله أولا هي سيدة آية القرآن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا منذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يا أبا منذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية فضرب في صدره وقال لا هني أنك العلم أبا منذر أبا منذر رواه مسلم ثالثا سبب لدخول الجنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي وصححه الباني رابعا اشتملت آية الكرسي على أصول التوحيد الأول الألوهية الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثانيا الحياة والقويمة الحي القيوم الثالث المالك المطلق lahu ma fi samawati wa ma fil ard الرابع العلم المحيط يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الخامس العظمة والكبرياء وسع كرسيه السماوات والأرض أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جميع المسلمين من كل مكان واستغفره إنه هو الغفور بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ibadallah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna likulli shay'in sanaman wa sanamul qur'an suratul baqara wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayatul qur'an hiya ayatul kursiyyu rawahu Tirmizi. متى تقرأ آية الكرسي الأول دبر كل صلاة مفروضة ثانيا عند النوم ثالثا في أذكار الصباح والمساء الرابعة عند الخروج من المنزل فحرصوا رحمكم الله على قراءتها وتدبرها في معانيها فإنها حسن حصان وسبب للبركة والحفظ